sannan kuma wanda yake cewa a masa bayani akan hukuncin hoto a musulunci abin da ya sa na karanta wannan shine na daɗe da tun lokacin da na taɓa amsa wannan tambayar hoto a iya abin da na fahimta mutum yana so ya samu cikakken bayani akan fahimta ta na abin da na fahimta dangane da hoto yana iya karanta tun wata doguwar muhammara da muka taɓa a facebook da wani bawan Allah ya taɓa mun tambaya kai sai na rubuta a shafi na tun 2013 da aka in mutum ya bi 2013 ko eh, in mutum ya bi zai iya ganin dogon bayani da na yi akan wannan amsar amma a takaice abin da yake ciki shine cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya inganta daga gare shi a cikin hadisai ingantattu cewa Allah ya tsinewa almusawwirun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta at-taswir wanda ya tabbata kuma dukkan malamai na hadisi sun tabbatar da ingancin wannan yana cikin bukhari da muslim an fahimta to matsalar ita ce me fassarar at-taswir ko menene fassarar as-sura shine inda malamai suka yi sabani ba su yi sabani ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa al-musawwirun sannan ba su yi saɓani ba cewa annabi sallallahu ya nuna wa'idi mai tsanani akan almusawirin cewa za su shiga wuta to inda matsalar take ita ce waye almusawwir kuma mecece as-sura to asura, an gane ko a yaren larabci tana iya daukan ma'anan da aka gina sai aka suranta shi ya zama a gine yana da inuwa da komi kun gane ginannen abu kamar gunki ko kuma mai rai mai motsi sunansa sura a larabci gina shi ko sawwara shaka. haka abu na biyu a larabci na zamani ana kiran abin da aka ɗauka hoto shi ma suna sura to wannan shi ya jawo saɓani cewa shin sura irin wanda aka ɗauki hoto ita ma sura ce irin wancan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa gina abu a gine mai inuwa wanda yake kama da mutum ko kama da dabba mai rai wannan abun haramun ne kun fahimta wannan yana daidai da aikin mushrikai waɗanda suke gina gunki a yi ƙafauta musu kuna gane magana wannan shi ake ce attimsal saboda wanda ya yi shi ku ya suranta shi ne to wannan dukkan malamai ba wai mamu almajirai ba ko na da ko na yanzu fatawarsu ita ce cewa gina irin wannan abun haramun ka gina gunki ko ka gina wani abu kamar mutum mutumi kun fahimci wannan da kyau a musulunci ya haramta to sabanin da ake da shi shine da ba a gina ba sai aka zana a zane drawing kenan kuna gane wannan ko kuma aka taƙa shi a jikin labule sai aka taka ya zama hoton mutum ko tsuntsu ko kuma wanda aka ɗauka da ta hanyar photograph irin namu da wata na'ura ta daukan hoto sawa'un mai motsi ko mara motsi to wannan shine wanda sabani yake Wadansu daga cikin malamai suka ce dukkan irin wancan bai halatta ba duka Wadansu malamai suka ce a bambanta tsakanin wanda aka saka da hannu ko wanda aka yi drawing da shi da wanda na'ura ta ɗauka Wadansu malamai suka ce duka ya halatta sai dai makaruhi ne wasu kuma su ce haramun ne ka ɗora a sama karataya photon. amma don ka zana ko ka ɗauka shi wannan ba laifi bane bisa sabanin da yake malamai wanda yake da tsayi ba dole sai na shiga ba amma ni a ciki wanne ne tawa matsayin bayan dogon karatun da nayi na tunda akwai sabani abin ni tawa fahimtar ta tsaya akai ita ce gina abu wanda yake da sura wanda yake da inuwa a gine mai kama da gunki ko mai kama da mutum mutumin abu wannan haramun ne kaulan wahida an fahimci wannan kuma a fahimta ta dukkan inda annabi sallama ya tsine ma masu al-taswir yana magana akan irin wannan ne ba yana magana akan irin wanda aka zana ko irin wanda aka ɗauka da kyamara me yasa shine yaren harshen larabci na zamani ne ya kire kiran wannan da suna sura amma asali a hadisi da kuma alkur'ani in ka ji an ce sura to ana nufin abin da aka gina ne saboda duk a alkur'ani in ka je Allah ya kawo kalman sura ba yana magana akan hoto bane yana magana akan abu ne mai gangan jiki shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka fi ayi suratin ma shahara baka da Allah ya zo gina ka ya gina ka ne ko yayi hotonka ba da amsa bana gina kai ka zama mutum mutumi goye gangan jiki ko yayi hoton ka ne don haka irin wannan shine wanda mutum ya kokoyi irin yanda Allah ya don haka haramun ne an gane ko shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce cewa abin nan ah, khalaqahu fasawwarahu Allah ya halice shi sannan kuma sai ya suranta shi don haka wannan surantawan da duk inda ka zo ya zo a cikin alkur'ani za ka gaina magana a kan ɗan adam irin yadda ya yi Allah ya yi shi to irin wannan ne bai halatta ka gina irin yadda Allah ya yi ba kun fahimta amma hoto irin wanda za a ɗauka da photograph ko irin wanda za a zana an fahimta shi na zane shi saboda manganun malamai da yawa a kai ina da fahimtar cewa shi ma haramun ne kun fahimta da kyau ina da fahimtar cewa shi ma haramun ne amma ajiye shi idan za a cire kan ko wani bangaren wannan ya halatta wannan dalili a shi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wanda suke da yawa a cikin akwai na cikin bukhari da muslim kamar wato hadisin zaid ibn khalid al-juhani da hadisan aisha wasu na cikin bukhari wasu na cikin muslim wasu na cikin sunan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo ya ga aisha ta sa labule mai hoton tsuntsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yage shi ko yace baya so sai ta yayyanka shi sai ta amfani da shi a matsayin shimfiɗin gado nan annabi ya ce ta cire gaba ɗaya ba kaga tun an yanka an raba kan an canza shi ya zama wani iri sai annabi ya bar shi ta ci gaba da amfani da shi ta mai da shi filo kaga wannan ya nuna cewa ya halatta a yi amfani da shi ko a bar shi matukar bai zama cikakken sura ba kuna gane wannan to amma a taswir irin na zamani wanda shi ba zanawa aka yi ba fa sai dai an sa na'ura ne ta ɗauka sawa'un mai motsi irin wannan da muke amfani da shi ko a talabijin ko a wata na'ura sawa'un kuma wanda aka ɗauka ya fito da hoto wannan a fahimta ta halal ne kaular wahida ba haram bane na farko bai gaskata sunan sura da annabi yake magana akai wanda ya tsine wa masu yi ba saboda sura kamar da na faɗa gashi yanda yazo a cikin hadisi gashi yanda yazo a cikin aya da irin abin da ake nufi irin yanda aka suranta dan adam dalili na biyu shine malamai na fikihu na da da na yanzu duka abin da na gani a wurinsu waɗanda na gamsu da fatawarsu sun ce ba haram bane daga ciki in mutum ya dubi a masabar malikiya littafin na al-muftasar al khalil sharhin sa na hashiyatu da suki shi al-imamu da suki ya nuna cewa duk hoto wanda ba mai inuwa bane rataya shi makaruhi ne amma ba haramun bane ka rataya shi ma to ballantana kuma wanda zai dauka tun da lokacin su ba samu irin wannan zamani na daukan hoto ba to malamai na yanzu kuma wanda muka yadda da fikihun su kuma muke amfani da fatawar su bisa ga fahimtar su da alkur'ani da sunna akan abubuwan da suka fi wannan ma muhimmanci musamman akan aqida daga cikin su akwai malamin mu Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin shi kuma a fahimtar sa a fatawar sa daukan hoto irin wannan na photograph ba haramun bane ya halatta ni kuma na gamsu da wannan fatawar kuma da ita nake aiki akan wannan ne yasa in ka duba wannan shafin nawa zaka ga na sa link din wannan bidiyo na inda shi da kansa yake bayani akan da aka tambaye shi akan hukuncin daukan hoto shi ibnu usaimin da aka in ka shiga in ka duba za gani da kanka inda yake magana yana ba da fatawa akan cewa irin wannan daukan hoto ba laifi ba ne kamar yadda kuma ya faɗi irinsa a cikin fatawoyinsa ko a cikin littattafansa kamar sharhin da ya yi wa riyadu salihin hadisi na abdullahi bin abbas ya yi magana a kan wannan kuma ya nuna bambanci tsakanin irin waɗannan hotuna kuma ya nuna irin wannan ba laifi ba ne don haka ni a fahimta ta ɗaukan hoto ba haramun ba ne irin wannan da ake ɗaukawa abin da zai fi baka mamaki shine ni ina so a tambaya mini duk malamin da ya ce ɗaukan hoto irin wannan da za a ɗauka haramun ne amma kuma muka samu malamin kuma ana ɗaukan shi da kyamara na bidiyo kuma yana motsi don allah in wancan haramun ne wanne ne fi kamata ya zama haram da ka ya yayi dariya ya dake da ka ya yayi magana yayi shiru wannan ne fi kama da ya fito da dan adam sosai da shi da wanda ya haka ya daina motsi aka dauka don Allah wanne ne fi ta ya zama haram to mutum ba zai ce wancan haram ba sai ce wannan haram me yasa haka ina fikihun yake jama'a an fahimta don aka ne a fahimta ta daukan hoto ba haramun bane wallahu a'lam Allah shine mafi sani